حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana dare da rana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na goma sha shida a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah muna roƙon Allah ta'ala a wannan wata mai albarka Allah ya rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan albarka da ke cikin wannan wata Allah ya haɗa mu da wannan albarka da dukkan wata jarrabawa marar daɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu a wannan wata mai albarka azumi da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama sanadin gafarar mu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala sallah da muke yi Allah ya sa ta zama dalilin gafarar zunubanmu gaba ɗaya tallafawa da Allah yake ba da iko wasu a cikin mu suke yi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada ninkin ba ninkin na wanda suke wannan azumi don muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a bayin da ake gafarta musu zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke yi dare da rana na bukatunmu na lahira da duniya muna roƙon Allah alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya amsa mana dukkan wani wanda ya nufe mu da alheri da fatan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya nufe shi da alheri da fatan alheri ninkin baninki ya Allah dukkan wanda ya nufe mu da cutarwa ko da munafurci ko kuma da walaƙantarwa Allah ta'ala ka shirye shi idan ba zai shiru ba ya Allah ta'ala ka sa dukkan bala'in da ya hada Allah ka sa ya kare a kansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya ce sai mu gobe kiyama Allah ta'ala ya mana baiwa da shiga aljanna ta kofar rayyan gobe kiyama a idan akwai ustaz idan akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya sai a karanta ko insha Allah malam bai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum ina wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na yace ina addu'a Allah ya ji kai iyayen magan da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum mun gode sosai Allah ya albarkace mu baki daya amin ya hayyu ya qayyum malam wallahi wallahi billahi ina Allah Allah da kake kaunata don shi ina roƙon Allah ya kaunace ka kaiwa kuma Allah ta'ala ya hada fuskokin mu a gidan aljanna dalilin wannan soyayya da neman yadda yace ina fatan Allah ya hada mu in kuma ba mu haɗu ba Allah ya haɗa mu a aljanna in kana nan kusa sai ka zo bayan darasi za mu haɗu insha Allah ya sa sunansa iyaka abubakar aliyu arab daga kaduna daga kaduna to yana kaduna shi kenan yana gare ka kawo shi ma mu sha ruwa da shi sai ya ce malam an ba na amir a department din wato shugaban ɗaliban wato department din sai wani ya yi wani tambaya wai zai iya auren yarinyar da take yarwa ga mamanki ko yar kani ga mamanki shi ne tambaya ta abubakar aliyu arab da wato in na fahimta iya nufin kamar kazin kenan eh, auren kazin halal ne idan muka duba a sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alai mai bugu mujalladi goma sha biyar wanda shine kusan bugu mafi inganci a mujalladi na goma sha biyu ya yi magana akan waɗanda matan da ya dace aura da wanda bai dace ba a ciki ya yi bayani gamshashe a shafi na zai zama namba na hamsin da uku da hamsin da hudu a cikin mujalladi na goma sha biyu akwai gamsasshiyar amsar tambayar ka cewa cousin ko da full ne ko rabi ne ya halatta a aure su Ya ce kuma wannan magana ce karar a qur'ani yan uwanka na jini guda bakwai ne shari'a ta haramtar ka aure su yan uwa na jini guda bakwai ne duk wanda bai cikin bakwai din nan halal ne waɗannan guda bakwai su ne Allah ta'ala ya kira su ko da a cikin suratun nisa kenan go da Allah ta'ala ke cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت آية أشرين دقوق زي ذما أتكين نسائي كاغا بدا بقي الله حرم فريتي نفرقو حرمت عليكم أن حرم تامكم أمهاتكم إيا ينكم آتا يا شافي ما هيتيا da kaka ta wajen uwa da kaka ta wurin uba duka iyaye ne waɗannan haramun ne don haka kaga na farko an sami ne ɗaya sai ku irga tare da ne wa banatukum ƴaƴanku da kuka haifa haramun ne ku aure su baya halatta mutum ya auri yarsa sai na uku me wa banatukum sai me wa akhawatukum sai yan uwanku 'yan uwanku da kuke uwa ɗaya uba ɗaya haramun ne ya ko kanwa yan uwa mata da kuke uba ɗaya haramun ne aure su yan uwa mata da ake uwa ɗaya haramun ne aure su to duka yan uwa waɗannan haramun ne kaga an samu wa aka wato sai na hudu me wa amma tukun, sai kuma wanda suke babar ku ko a ce gwaggwannin ku yayin mata da kannan mahaifi auren su haramun ne sai na biyar wa khalatukum sai kuma wanda suke ummominku wato ya ko kanwar mahaifiya ko ya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ya aure ta sai kuma wa banatul akhi da kuma ƴaƴan dan uwa dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ƴaƴan su haramun ne wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴar uwa ƴar uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya kadai ta haramun ne waɗannan guda bakwai su ne Allah ta'ala ya haramtar ‘yan uwa na jini koma bayan su ba a haramtar ba kuma idan ibn usaimin rahimar ga cewa in ka kulla alaƙar ayar da ta gaba da ita za ka gane cewa halal ne wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum koma bayan waɗannan guda bakwai din aya ta 24 Allah yake to an halattar muku da su to zaka duk wanda ya zama bai ciki wato Qur'ani yace duk wanda ba su cikin bakwai din nan halal ne in kuma zan kara a cikin sai ce to ai kadar Qur'anin ma ya kira halattar wannan da bayanin Ibn Uthaymeen da Allah yace ya ayyuhan nabi inna ahalanna laka a gaba kaɗan sai ce wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika ai waɗannan cousins din ne zai zama cikin wani sura a hazab aya ta hamsin Allah ya muku albarka to kaga a anan an kira su cewa an halatta to zaka ala ayi halin idan ya ga yar ummansa ko yar kawunsa ko yar bafansa ko yar gwagwansa yana so addinin ta yayi da komai da komai Allah ya daidaita wallahu ta'ala ta'ala ala an gane ko insha Allah ta'ala sai ai abin da ake cewa hadin gida eh, idan hadin gida yake yana da dadi in an samu jarrabawa bai da dadi to Allah ya sa idan aka yi ya zama mai alheri mai eh, hadin gida idan yayi kyau matuƙa da gaske yana da matukar dadi insha Allah na'am wallahu malam mai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kuma cikin iyayen malam da alaramma amin amin ya hayyu ya qayyum muna godiya duk wanda ya wa iyayen addu'a ya ma ya mana idan addu'a dai za ka yi kai wa iyayen mu bar namu in za ka yi biyu sai ka hada da mu din amma na iyayenmu ya fi namu muhimmanci a wurinmu so a yi wa iyayenmu addu'a don Allah ko musamman a wannan wata mai albarka iyayenmu mun ce iyaye duka iyayenmu sun shiga hatta da kakanninmu da su a mutu addu'a muna neman alfarma a mana alfarma ko wannan alfarma ne mu ma muke nema insha Allah Allah ya jikan magabatan mu gaba daya ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna ayyuka na alkhairi da muke Allah ya ba su ladan ninkin bani na wannan yace ce tambayar da ita kai ma sai kai gyara murya kuma <laughs> to ko ko mu kada shiri irin ta shigenta ne da za a more Allah ya jarabe shi da chronic corridor wato wani baki da da numfashi hakan ya sa in ya je masallaci hakan ya sa in ya je masallaci sallah sun jami sai mutane ke ta da hajji yana iya bakin kokarinsa ya ga bai shiga hajjin masallata ba amma ko da zai yi baros sau nawa in dai muka haɗa sau da mutane sai sun ji wannan wani shi ne yake roƙon ba yake tambayar malam in zai ke zuwa masallaci ya yi sallarsa a gefe ba tare da ya cutar da ɗan uwansa masallata ba ya kone kuma yake roƙon malam ya taya shi da addu'a Allah ya yaye mishi wannan wato matsalar da wato cutar sai kuma malam masu neman addu'a daban-daban akwai wanda suke fara addu'a wa mahaifiyarsa wato hajjiya jamila da kuma bin ta suna bada fasuha allah ya yi wa wato mahaifiyarsu rasuwa yau bayan dogon jinya da suka yi sai kuma wadda ba su da lafiya suna fama da kansa na nono tana neman mana allah ya aure mata allah ya yi mata da sauran uwa mata sai kuma wata a kullum yana jira idan an gama karatu in muka tura masa sai ya rika wasa a kasar waje shi ma yanzu yana kwanta ba da lafiya yana roƙon malam ya tashi a addu'a da kuma mata masu ciki wanda suke neman Allah ya roƙe su lafiya sai kuma wata yake karatu PhD zai yi idan da yake son Allah ya sa ya yi a sa'a sai kuma wasu wadda a kauyen sun ta'adda sun addabe su suke neman malami musu addu'a Allah ya kare su ya shiga tsakanin da ya ta'adda to sai mu fara da addu'a da muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum duka waɗannan bukatu da aka kira Allah ta'ala ya biya musu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah mu bayi ne gare ka ba mu da ƙarfi sai ƙarfinka. ba mu da hikima sai hikimarka ba mu da dabara sai shiryar da ka ba mu ya Allah ta'ala ba ma ba wa kabu mafita sai mafitar da ka ba mu Allah ba mu iya magance wa kanmu damuwa sai abin da ka magance mana Allah ba ma iya samun nasara sai nasarar da ka ba mu ya Allah dukkan waɗannan bayi da mu da muke wannan wuri da masu sauraro na Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana Allah ta'ala ka magance mana Allah ta'ala ka magance mana Allah mun kasantar da kanmu gare ka mun bi ka kokon bara zuwa gare ka Allah ta'ala ka amsa mana Allah ta'ala ka amsa mana Allah ta'ala ka amsa mana Allah mu bayi ne gare ka makafanta Allah ta'ala ka amsa mana Allah ta'ala ka amsa mana dukkan abin da ya dame mu alheri da muke nema Allah ka ba mu kariya da muke neman Allah ta'ala ka kare mu ya Allah ka san bukatan kowa a zuciyarsa Allah ta'ala ka biya masa maganar rasuwa na sabu labari awoyi da suka gabata cewa mahaifiyar ɗaya daga cikin waɗanda suke zuwa karatu a nan ajiya jamila mahaifiyar ta hajiya binta ta rasu a jihar kaduna mutanen kuntuwa ne to an dade ana karatu shekaru da yawa da ita a wannan masallaci musamman na mata to muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifiya Allah ya jikanta jinya da sai Allah ya sa ya zama kafara ne muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya kyauta suna mu bayan nasu muna kuma ta'aziyya zuwa ga 'ya'yanta gaba ɗaya da inna lillahi ma وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى أعظم الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر كاوما متم غبانا sai mu dawo kan tambaya do ina tambayar take me yake damun sawarin baki ko chronic halitosis wato warin baki mai tsanani the same littafi a sharhul mumke ala zadul mustaqni a mujalladi na biyar ibn usaymi rahimahullah ya magana akan matsalolin mai warin baki wanda ya ci tafarnuwa ko wanda ya ci albasa ko wanda ke da warin hanci duka da makamantansu ya amsa tambayoyi da yawa a cikin musamman wannan tambayar ya amsa mai kama da ita a namba na 113 da 114 cewa abin da ya dace ga wanda ya samu kansa a wannan hali shine ya yi sallah a gida har sai ya yi tritin wannan warin baki din ya yi haƙuri ya yi sallah a gida har sai ya yi ya banda brush ana tritin din wannan warin bakin duk wannan cututtuka akwai yadda ake ko bai tafi duka ba muna fatan sama da kashi 90 cikin 100 zai iya tafiya har wanda ya masa tambaya yake cewa to ai malam kada rashin zuwa masallaci a kwanakin ya sa imani na yi rauni sai yace duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi ba kai ka dora wa kanka ba ko me ya faru gare ka Allah ta'ala baya kama ka akai sai yace wannan misali ne mace da take kwanakin rashin tsarki ita sallar ma gaba ɗaya ba ta yi azumi ma ba ta yi kuma sallar ba ta rama sallah a lokacin da ta yi mai suka wuce mata ai ita da ce ta yi complain din imaninsa amma duk da haka tun da Allah ne ya dora mata wannan rashin tsarkin ai bai zama matsala gare ka ba so za ka yi ce kai ma kana cikin wannan sai kara kafa hujja da cewa ya tabbata a zamanin fiyayyen halitta sahabbai da dama idan suka ci abu ma da ke cutar da masallata ko mala'iku ana ana su zuwa masallaci ga hadisi da ke cikin aljami a sahih al-musnad al min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi na 806 wanda fiyayyen hadisa yake cewa man akala min hadhihi shajara fala yasrabanna masjidana duk wanda ya ci wannan bishiyar daga gare ta kada ya zo masallacin mu gaba daya hana wata bishiya bishiyar tafarnuwa <coughs> yake wanda ya ci tafarnuwa kada ya zo masallacin kaga ai shi yace amma sai yace zauna a gida saboda me saboda zai cutar da masallata zai kuma iya cutar da mala'ikun Allah to shi ne in har wanda ya ci tafarnuwa an ce ya zauna a gida to ya kuma ga wanda ba shi ya ci wani abu ba jarrabawa Allah ya jarrabe shi da shi na warin baki ai shi ya dace a ba a uzuri za ka fahimtar ibn usaimin sheikh bin baz sheikh abdulaziz bin abdullahi bin abdurrahman bin baz rahmatullahi alaihim da lajnatul da'ima dukkanin sun yi tarayya a kan warin baki uzuri ne da ke iya sa a yi sallah a gida amma kuma da sharadi ba a yi ta sallah a gida dindindin ba a yi sallah a gida zuwa lokacin da za a yi gaggawan neman magani insha Allah ta'ala dan neman magani za a samu sauki Allah ta'ala ya baka lafiya sai ka je wajen likita da gaggawa a baka magani in kai treated sai ka ci gaba da zuwa masallaci kana sallah kuma Allah ta'ala ne ya jarabe ka ba zai kama ka da rashin zuwa masallaci din a waɗannan kwanakin da ake jinya ba wallahu ta'ala a'ala haram ma muna cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama idan aran ma ya gane ina za mu tashi kawai bismillah sai ya karanta mana ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من بفضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون جزاكم الله خيرا الله يسير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله waliyalaman minin hakika abin da ya faru gare ku da jarrabawa ranar haduwar jama'a guda biyu bi izinillah da izinin Allah ya faru kuma Allah ya yi haka ne don ya bayyanar da muminai a cikinku muminai su bayyana Allah subhanahu wata'ala ya sa a tantance masu imanin cuwa-cuwa da kuma masu imanin gaskiya ni da ku Allah ya ta'ala ya samu a cikin masu imanin gaskiya. Amin. Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum abun da ya faru gare ku wannan aya tana magana akan abun da ya faru ne a yakin Uhudu wanda duka waɗannan kissosin da muke karantawa al'amarin da ya faru a cikin Uhudu ne sahabbai sun gamu da jarrabawa da yawa a cikin Uhudu daga cikin jarrabawar da Allah ya ce wa ma asabakum abun da ya faru gare ku na farko akwai wanda sun yi shahada an samu wajen mutum saba'in Allah ya ɗauki rayuwarsu akwai wanda sun jijji ciwo daga cikin su hada fiyayyen halitta a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji ciwo a cikin su akwai waɗanda an sa musu fargaba da na cewa kutila muhammad an kashe annabi muhammad irin su abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum a cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya jarrabe su sun gudu sun hau kan dutse sun tsaya gabanin su dawo wasu daga ci Allah ya jarrabe su sun ma dawo garin Madina duk wannan ya shiga cikin wa ma asabakum yawmal taqal jam'an kamar yadda Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya a tafsirinsa haka kuma Imam al bazwi rahimahullahi ya kawo cikin ma'alimu tanzil haka kuma abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai ya kawo cikin aljali aka min qur'an a wannan aya ta ali imran ta 166 cewa duk irin waɗannan jarrabawa ya shiga cikin wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah duk wannan jarrabawa da kuka shiga na rasa rai ko jin ciwo ko rasa dukiya ko firgita ko fargaba bi izinin lahi da izinin Allah ya faru Allah ne kaddara zai faru wannan yake zayyana mana duk abin da ya faru a rayuwar mu mai daɗi da marar daɗi da izinin Allah ne babu wani abin da ke faruwa a cikin sammai bakwai ko kafai bakwai da ya fi ƙarfin Allah cewa Allah bai so ya faru bai ya faru a'a da izinin Allah ya faru wannan izini din sai ya zama damar da Allah ya bayar kauniya ne ko shar'iyya idan abu mai kyau ne da ya dace to shar'iyya ne abin da ya shafi na shari'a na bautan Allah in kuma ya zama cikin jujjuyawar halittu ne a sammai da kafai ya zama kauniyya ne na Allah subhanahu wa ta'ala ma din nan asali shar'iyya ce wannan ma din shar'iyya ne asaba kum din nan shine fi'lu shar sannan fa bi iznillah shine jawabu shar abun da ya faru gare kun nan ku sani fa da izinin Allah ya faru bi ma'ana bai fi karfin Allah ba Allah ta'ala ne ya ba da dama abin ya faru kuma ya faru mafu tayyib da haka wa ma asabakum yawmal taqal jama'an yawmal taqal jama'an shine yawma uhudin wannan uhud din sunan dutse ne da ke bayan garin madina wanda yanzu saboda girman gari da faɗaɗan gari ya riga ya shiga cikin garin madina to sai aka kira sunan yakin da inda yakin ya faru shine ranar uhudu kuma asali dutse ne daga aljanna kamar yadda ya tabbata a sunna ingantattu da dama so a wannan ya faru kuma sahabbai sun fito ne don su self defense wato self defense ne ya fito da su don su kara kansu ba wai tsokana suke ba sun zo kara kai ne don su aka biyo sama da kilomita 350 aka zo har garin madina don a yake su kuma an ce yawmal taqal jama'an iltaqal jama'an wato haduwar jama'a biyu jama'an din nan musanna ne a matsayin iltaqa shine fi'ilin jama'an kuma menene shine fa'ili wa huwa musanna marfu'un bi ish bil alifi saboda shi musanna ana masa rufu'a da alifun ana masa nasaba da jarri da ya'un hmm. mafhum ja'a rajulani to ka ganin shi ne a matsayin mai ma nasa amma ka ce ra'aitu rajulaini ko marartu bi rajulaini ra'aitu rajulaini rajulaini shine maqulun bihi ya zama mansubun bi ish bilyadan in ka ce marartu bi rajulaini majrurun ne bi ish bilya so da haka da nasaba da kuma jarri duka da ya'un ne amma rufuwa kuma bi ish bil alif so da haka iltaqal jam'an jama'a biyun su suka haɗu a nan haka su ne fa'ilai ɗin bi ma'ana jam'un, jam'un sahaba wa jam'un mushrike jam'un sahaba ta hata ri'ayati rasulillah sallallahu sallam wa jam'un mushrikin ta hata ri'asati abi sufyan wannan su ne jama'a biyu da suka haɗu a filin daga da aka yi gumurzu sahabbai Allah ya jarrabe su dalilin jarrabawa ɗaya shine fiyayyen halitta ya ce ku hau kan dutse karkashin jagorancin abdullahi ibn jubair ko kuna nasara ko ana nasara a kanku kada ku sauka ko muna nasara ko ana nasara a kanmu kada ku sauka sai mutu wannan wasiya bayan an fara nasara sai shaidan ya yaudari wasu daga cikin masu munafurci irin su abdullahi ibn ubay ibn salul da waɗanda suke almajiransa a wannan wurin sai suka ce ana musu batsalul aswad ne wato ana musu bakin ciki sai suka sauko aka fara tsiban ganima a dalilin wannan nasarar da suke kuma sai ta dawo kansu shine wa ma asabakum yawmal al-Jama'a jama'ani fa bi la da izinin Allah ne wato abun ya faru ba wai ya fi karfin Allah bane Allah yayi dan ya jarabe ku ne kuma bi izinin iznillah su mu'minai a wurin Allah ɗan gata ne saboda ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair ko menene ya faru ga mumini har ga Allah alheri ne in kai mumini ne babu wani abun da zai faru wanda ba alheri ba duk yadda ya sa ka zubar da hawaye kai bakin ciki ka damu in dai ka amsa sunan mumini hakika kuma original duk abin da ya faru gare ka alheri ne saboda me a filin daga wasu za su yi laifi sai Allah ta'ala ya kawo jarrabawa sai su rasu a filin dagan kuma sai Allah ya karbe su a matsayin shahidai wanda ya ji ciwo sai ya zama kafaran zunubansa kuma fita ma filin dagan fa Allah ya gada ma ba sai an yi ba don muna zaune a gida ko suna zaune a gida Allah zai iya gamawa da abokanan gabansu to amma sai Allah ya ce ku yin dan ya jarabi imanin ku arama akwai misali a Qur'ani zalika walau yasha Allah lan taqra minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم جزاكم الله خيرا ونسكين سورة محمد كرشان آية تحدو da aya ta biyar da aya ta shida in ka ga dama ka sa da ta bakwai in ba haka ba ta shidan ta isa Allah ta'ala yace walau ya sha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladhina qutilu fi sabilillah falan yudilla abalahum Allah yace da ya so lan tasara minhum da ba sai kun yaki ba duk karfin maki Allah zai iya gama da shi a cikin sakan daya kawai yace kun fa yakun inda Allah ya ga dama yayyan halitta ba sai ya samu wahalar shekara goma a dai a maka ana walakanta shi da sahabbansa ba ba sai yi badar ba ba sai yi uhudu ba ba sai yi ahazab ba ba sai yi khandaq ba duk wannan Allah ya ce da na so da kawai na gama da abokanan gaban ba sai kun sha wahala ba amma walakin li zuwa ba'dakum bi Allah ya sa ku huto ne ku ku yi da kanku dan ya jarraba sashin da sashin ku Sashen masu imani da sashin marasa imani sashin masu imanin sai a yi tankaɗe da reraya sai a tsira masu original imani a kubutar da su masu imanin ciwa-ciwa ko gura gurbi shi ke su kuma sai a zubar da su yadda kasar ake sa rariya a tankaɗa gari haka Allah yake tankaɗe masu imani mai kyau da marasa imani shi sa yake don ya jarraba sashi da sashi ne sai Allah yake walladina qutilu fi sabilillah falan a a'malahum wanda suka rasu a filin daga har abada Allah ta'ala ba zai tabar da ayyukansu ba kuma yace sai hadihim wa yuslihu balahum Shiriya ta Allah za su tabbata a cikin ta duniya da lahira bayan su ma Allah zai kula da shi zai gyara wa yudkhiluhum aljannata arrafa lahum aljannan nan da Allah ta'ala yayi ta bayanin ta a Qur'ani to cikin da za a shigar da su wannan ke bayyana mana jarrabawa da take zuwa idan mu muminai ne duk tacinta da rashin daɗinta insha Allah ta'ala alheri ne babu wani abu ɗaya da zai faru ga mumini da ba alheri ba ne in mai daɗi ya faru a yi murna a yi dariya a yi farin ciki na walima a yi walima idan mara daɗi ya faru wani a yi kukan zuciya wani a kuka da hawaye wani ma ya sa ka gagara bacci amma in kai haƙuri fiyayyen halitta yake zai zama alheri gare ka shi mumini babu abun yarwa tare da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka fa bi za, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma wal ya'lamal mu'minina don Allah ta'ala ya bayyanar wannan kalman ilimi ba wai ilimi na idraki bane ilimi na izhari ne don Allah ta'ala ya bayyanar da muminai masu imanin gaskiya har ƴan uwansu su gane su ba su imani ne na kwarai inda yanzu ba a je irin su uku ba sai ya za ka gane irin girman sharrin su abdullahi ibn ubay ibn salul inda ba a je ba ai zuwan da aka yi ne aka samu jarrabawa da wannan kowa ya gane cewa waɗannan suna kawai cikin irin kayan mu ne amma a zuciyarsu ba sa tare da mu shi yasa yace wal ya'lamal mu'minina kaga daga nan shi mai imani zai gane muminai sannan kuma Allah ta'ala zai bayyanar da wanda suke masu imani wanda yake ba na gaskiya ba a cikin muminai mafhum Allah ta'ala yana da ilimi tun ba su je ba tun ba a je filin dagar ba Allah yana da ilimi cewa wane mumini ne wane munafuki ne amma kuma yana da kokarin ya bayyana saboda sauran bayi ma su iya gane munafukai a cikin muminai shi yasa duk lokacin da aka samu jarrabawa a rayuwa an fi gane masu imani da marasa imani yanzu idan aka samu jarrabawa ta dukiya a dole a gane wa zai zo da dukiya ya taimaka waye ba zai iya ba idan wani abu ya zo ya faru na jarrabawa ko masu karantar da addini ne anan suke gane wane ne masu addinin gaskiya da marasa gaskiya Allah ya kiyaye in a yau ni da aran ma za mu shiga jarrabawa a wannan kujerar a cikin nan akwai masu tsayawa sai inda karfin su ya kare akwai wanda za su iya bada rayuwarsu da rayuwar aran ma da tawa akwai wanda kuma idan ya fita anan har abada ba zai kare zuwa annur ba har abada ba zai kare zuwa annur ba so hatta masu karantarwa idan jazzabawa ta zo musu adan suke gane ɗaliban su na gaskiya da kuma ɗaliban su wacewa su ɗaliban ku na gaskiya da kuka tarbiyyantar da su in abin mutuwa ne sai dai ku mutu tare in abin jin ciwo ne sai dai a ji ciwo tare to ta haka ake gadewa lokacin da ake cikin jarrabawa ko almajiranka a nan kake gane almajiranka da suka tarbiyyantu suka samu tarbiyya duk abin da ya shafi ku za su kare abin da ya shafi rayuwarku sai inda karfinsu ya kare abin da ya shafi komai naku za su tsaya idan a kujera ne suna iya haƙura da kujera da suke kai don su kare mutuncin addini da masu addini Shi ne shine waliya'lamal mu'minina Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kan wannan ya ƙara wa almajirai albarka mun daɗe muna karantura muna da ɗaliban da akan ko me za su tsaya a mu sai inda karfin su ya ƙare. akwai su a Abuja akwai su a Kaduna akwai su a Bauchi akwai su a jihar mu ta sai inda karfin su ya ƙare. Allah ya ƙara musu albarka a ko su a ko in ma ban kira garin ku ba to akwai su a garin ku ba in ban kira kasar ku ba akwai su a kasar ku ba mafu tsaye Allah ta'ala ya kara muku albarka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya musu jagoranci wasu ɗaliban da suke nan suke gaba gare mu tun ba su kammala sakandare ba suke gaba gare mu yanzu injiniya ibrahim tun da ya gama sakandare ne yake tare da ni tare ya ɗauka gani ga shirin ibrahim sila tun yana karami ba wai a yanzu ba ne yana karami matuƙa da gaske in ce yana karami ina maganar maganar zuwan sagiri na ifara kaga shekara talatin to in ka cire kusan talatin a shekaru in ce shekara ashirin da tara 1996 to tun a lokacin ake tare <laughs> kuma a gida na ya zauna ya haddan ƙorani ba kuma shi kanai ba da yawansu a gida na suka zauna abincin da nake ci shi suke ci a lokacin suna ta yawo na kai ya ishe ku ga kowa sai ya zama ƙaran mai na sa musu crash program na tara su tare za mu ci abincin safe da rana da dare kowa sai hada ta ƙwararri a cikin su biyu ne suka sauna da su amma duk sauran sun zauna a wurin sun tabbata to akwai su da dama kuma alhamdulillah ga sunan masu addini aramomi kuma injiniya na electrical engineering so duk garin akwai su kuma da yawa duk garin da kaje akwai da dama da an karantar da su addini da kuma boko kuma alhamdulillah sun zama wasu akwai irin profeso muhammad profeso muhammad manga profesa ne na medicine ya yi karatun addini a gabana da makamantansu akwai profeso umar mahamud ya yi har vice chancellor a gombe state university ɗalibanmu ne duka na addini akwai profeso abdullahi garkuwa bayan masanin physics ne mai ilimin addini almajirin ilimi kuma kwamishina ne na science and technology a gombe akwai irin su injiniya aminu ahmad suna nan abuja yana nnpc shekaru da yawa mahaddacin ƙur'ani ne tun ada mahaddata hadisai ne kuma injiniyas ne waɗannan misalai ne kaɗai nake ba ku ba ɗan kaɗan kaɗan kaɗan misalan suna da yawan gaske akwai wanda suna kasuwa manyan ƴan kasuwa ne ba sai na kira sunan ba ɗalibin da ban kira sunansa ba ya yafe mini akwai su da dama akwai irin su alfakir akwai irin su abdalla akwai irin su malam isaac da dama sun haddace qur'ani sun yi karatun zamani mafi kankanta shine digiri ko kasuwa za ka yi ka yi digiri ka haddace qur'ani ka san addini sai mutum je ka yi kasuwa akwai waɗanda suke manoma ne duka akwai su so ala ayyi halin ta haka ake gane ɗalibai na kware Allah ya kara mana ɗalibai na kwarai masu albarka Allah ta'ala ya kara wa dukkan ɗaliban da muke karanta ko wanda muka karantar albarka a rayuwarsu na'am وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليغلب الذين نافقوا كما الله ينا بمبنت مؤمنين da jarrabawa da yayin sannan kuma yana bayyanar da waɗanda suke mai munafukai bi ma'ana Allah ta'ala yana izharin su don gabanin faruwar wannan ya san imanin kowa amma yin da yake yi zan ya bayyanan ne waɗanda suke nafaƙo munafukai Waƙila qila sai aka ce musu munafukai, ko a gaya musu ya wuce ko kuma fil mustaqbal zai zo nan gaba sai a ce musu qatilu fi sabilillahi ku zo ku yi gwagwarmaya a tafarkin Allah in ma ba za ku yi wannan ba a widifaku ku zo ku yi madadan ku kare gidajenku da 'ya'yanku da matanku da garuruwanku kalu sai su ce launa alamu ke talar wallahi da mun san dai za a je yakin ai lakka ba ana kuma wallahi da ma mun bi ku mu ba mu gani bane al'amarin gaba ɗaya ba a gaya mana ba sai bayan an je an yi an da ba ku mana kun gaya mana ai da mun je dokin mai baki ya fi gudu kuma dokin mara kunya ya fi iya tsalle Allah ta'ala ya ce kun bil kufri yau ma idin aqrabu min um lil iman su kai a duk lokacin da jarrabawa ta zo sun fi kusa da kafirci fiye da imani a kullum aka samu jarrabawa to su asali suna dab da kafirci imanin yana can babu ruwansu in kaga suna maganar imani to an zauna lafiya hankali ya farka sai su zo su ne a gaba gaba amma in jarrabawa ta zo to za ka gane su daga an shiga jarrabawa ta kuɗi ko ta lokaci ko ta ƙarfi ko wani abin tsoro to za su watsa shi yasa ibnu qayyim rahmatullahi alayhi ya cewa du'iyan nasu ila al-huda fa asbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa fana al-kadhibun an kira dukkan mutane zuwa ga shari'a kowa da kowa ya amsa a mu ne mu ne a mu ne musulmai mu ne na farai yace ce fahudi albala'u sai aka saka jarrabawa ke. fa sabata sadiquna masu imanin gaskiya suka tabbata wa farral kadibuna masu imanin cewa cewa suka yi ne sai suka wanke ga baki shi yasa ta Allah yake a wannan rana din su aqrabu sun fi kusa da kafirci fiye da me fiye da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su abinda baya cikin zuciyarsu wannan shine babbar in siffar da ake gane munafiki shine abin da yake gaya maka da baki ba shine abin da ke cikin zuciyarsa ba maganar bakinsa daban abin da ya kulla a zuciya daban amma mumini kuma abin da ke zuciyarsa yake faɗa a baki saboda al'iman shi ne biddun nufa kishiyar munafurci to shi ne imani mai imani da zuciyar da harshensa ɗaya munafuki zuciyar daban bakin daban shi ya sa mutum bai iya zama munafuki sai ya zama professional makamaci don ba zuciyarsa yake faɗa ba wani abu yake kirkira yana kula da yana kula da psychologin ka yana gaya masa abin da zai yarda da kai shi yasa a duk harkar addini da duk harkar al'umma ko a makaranta ne ko a kasuwa ne ko a ma'aikata ta gwamnati ne ko a kamfani ne ko a masarauta ne ko a islamiyya ne ko a ofishin masu mulkin siyasa ne babu abu ne wahalar da al'umma kamar sharrin munafukai kuma an fi samun munafukai su ba su da kafasu idan wani abu da ilimi ake to bai da ilimi. inda tsabar iyawa ne na experience bai da experience in tsabar baza capacity ne bai da capacity to shi munafuki zai zama da fatanci da kullawa zai ci abinci sai zo rabuka ka zai wani rabin aram ba ka san me suke shirya a wancan anguwa ai what kaza din nan wallahi an yi mitin wani shine munafiki kaza aka akan ka mai iya yiwa wanda ya zo yake batawa a wurin aramma shi ya fi kusa da aramma shi yana tare da aramma a addinance da a siyasance da a mu'amalance amma sai ya zo shi kuma ya yaƙi wannan din ta yaya za a yi mutumin da ya yaƙe ka a maslahar ka ta duniya shi zai zo yana bata wanda ya taimake ka ai ka san ba a yi nufin gaskiya ba to siffa ta munafukai haka suke munafuki yana iya zuwa wajen mai gida ya bata iyalinsa a wurin ai kai ka san jara'a ta kai jara'a mutum ya zo wajen ka samu iyalinka da ke gidan kai mata batanci mai iya yiwa baka da wata alaka ta mutunci da shi ko kwaya daya shi yasa duk inda ake munafukai na cutar da mutane Allah ta'ala yace yaquluna bi afwajihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su abinda baya cikin zukatansu har ma tana da wata aya a Qur'ani da za ta taimaka mu fahimtar nan ko dai mu wuce بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ta'ala ya ce bayan bismillah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah da alaji munafiki a sura sura sura da suratul munafiquna a hausance surar munafukai surar munafukai tun daga farkon maganar da sifasu idan za a kan munafiquna kanu in suka zo gare ka za su ce me idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka ka duba nashhadu muna shaidawa irin shaidawa da ake wa kadaituwar Allah ashhadu an la ilaha illallah nashhadu kuma na biyu innaka inna lalle ka suna ƙara zamiri naka la lamun kafari da rasulullah wallahi kai manzon Allah ne muna shaidawa tabbas babu kokonto wallahi kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasul babu wani tauhidi Allah mai tsanani Allah yana sani lalle kai manzon sa ne sai ya ba su amsa da irin tasu wallahu yashhadu innal munafiqina la la kadibuna yadda suka yi haka Allah ya gusu kaga nashhadu kaga inna kaga la Allah sai ba su amsa irin tasu lalle su muna shaidawa lalle wallahi munafukai makaryata ne ɗan zuƙi kamar da ne ai munafuki bai yi ba da fa abun takaici a society ana yin munafukai ne kawai yanci ma zaune wanda bai da sana'a wanda bai da sana'a ko yanzu professionals ma suna zama munafukai mutum ya yi kariyarsa har ya yi ritaya ko a civil service ko ya yi ritaya a academia ko ma ya yi ritaya a soja ta ritaya ya yi professional amma sai zama munafurci ya rika munafurci ga wanda bai wuta ɗan da ya haifa da cikin ba ai rayuwa ta lalace Allah kai maganin munafukai. Allah duk inda munafukai suke Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su kuma katan basira wai munafiki fa zai cutar da kai sai ya je gaban wani wanda kake tare da shi dari bisa dari kake kaunar sa yake kaunar ka kake taimakon sa yake taimakon ka shi da bai taimakon sa yake yake sai ya je gurma gaban sa burki <laughs> bai yi ba Allah ta'ala ka mana maganin munafukai shi yasa Allah yake na bi afwahihim ai a kaida kan ce yaquluna sai an ce bi afwahihim amma wai don Allah ya bayyana abin bai zuce sai sai ya na bi a afwahihim suna faɗa da bakunan su ko ba a ce da baki ba ai an gane Allah misalin sa dai kamar da Allah ya ce. wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ولا طائر يطير بجناحين وما من دابة بسم الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما ما فرطنا في الكتاب من شيء وتقول لي والناس الآن بندك يا إيسا آية نور talatin da Allah ya maka albarka haka ne to haka ne ya gane kaga na tsaye shi ne amma ya gane muhammad shahid to zai yi kokari wala sa'irun Allah yake babu tsuntsu ya tsiru bi daga haihu ai da mun tsuntsu da fukafukin zai ke tashi amma sai Allah ya ce tsuntsun da ke tashi da fukafuki duk tsuntsu da fukafuki yake tashi to wannan shine misalin irin yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim daman in an ce suna faɗa daga an ce ya faɗa ai da baki yake fada amma don a gaya maka munafukai akwai bakin magana akwai bakin magana kuma duk munafuki abin da ya tsada in kana karantarwa ko kana magana shi munafuki baka ma san yayi ba amma sai tsargu na'am babban sharin munafiki shine duk inda aka karanta wani abu sai ji da shi ake kuma wallahi wani ma ba ka san yayi ba kawai muwafaka ce ta Allah idan ka tsaga misali sai ka ga ya shiga ɗari bisa ɗari daidai ya ɗauki seti idan ka ba da misali sai zama duk siffarsa ta kuma kai ba ka sani ba amma Allah dai za ka muwafaka ya ɗora akan ka sai ka ɗora masa ayar daidai ka kasa shi kuma sai yanka shi yankan da ba bismillah babu kabbara kuma daman tun a zamanin manzon Allah daga an ce ga Jibril ya kawo wahayi munafiki suna tsorata kada a tona asirin ku kullu idza ra'aytahum tu'jibuka na'am eh? يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إنا نخوض ونلعب قل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم, بأنهم كانوا مجرمين الله المنافقون in ka bace يا ya kai توبة tauba ai ita ma tauban gaba ɗaya a kan munafukan ta yana cikin dalilan da ya sa tauba ba ta da bismillah saboda bismillah akwai sunan Allah mai rahama mai jinkai su munafukai ba su cancanci rahama da jinkai ba Allah ta'ala yake cewa ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunazzi'uhum bima fi qulubihim qul istahzu inna Allaha mukhrijun wala in sa'altahum la na? inna ma kunna naqubu wa nan nal'ab fa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabun la ta'tadiru qad kafartum da imanikun. in na na'afu wa fi qira'atin ay yu'fa an ta'ifatin minkum an azabu ta'ifa aya ta 64 da 65 da 66 misali Allah ya yake munafikai ya hazar munafiquna an tunzal alaihim suratun kullun tsoron su kada a saukar da wata sura a zamanin fiyayyen halitta in a yanzu ne kada bai tasiri ya taɓa mu wallahi bai ma san kuna yi ba kawai muwafaka ta Allah ne kada fa tasirin ya bi ta kanmu in mm, ba a sani ba shi qur'ani duk wanda ya kauce to qur'ani yana taba shi har ma qur'ani ba ya taba ka yana taba yana taba to kawai ka daina munafurci ka huta in ka daina ka huta ba zai taba ka a wurin ba kuma in ya tashi tabawa qur'ani ba jama'ar da yake tabawa kamar munafikai an tunazzal alaihim tunabbi'uhum bima fi qulubihim dan katta zo ka bada labarin da ke zuciyar dan abin da ke zuciyar sun boye da bakin su ba shine abin da ke zuciyar ba shi yasa Allah yake cewa me wala in sa'altahu in suka yi izgili ga manzon Allah a munafiki suka tunar da shi annabi Allah ya saukar da aya sai ya kira su wani an ce ka ce kaza a kaina ka ce ni kaza ne kun ce ni wawa ne har ka kuna fara sai su ce kun na na fudu wa dada maza Allah ai dan ra'a kawai muke ai mu wata muke ai da muka ce kai wawa ne ba da gaske muke ne ko ra'a muke yi ba mu kawo mun taru a tebur ne muna ra'a Allah ya ce duk abin da suka boye yana bayyana ba halayensu munafukai suna ba wa mutane wahala suna tsananin ba da wahala duk inda ka gaba a zauna lafiya ba wallahi munafukai su ne dalili kuma su ba su iya abu in public daga an gama da sai su koma suna gulma wani ya ce kaza an ce kaza ya ce an ce sun ce an ce kuma sai sun duba psychology ka me kake so idan kana shugaba karka da munafukai duk wanda ka sani a duniya in dai kuna mu'amala da shi wani ya zo ya ce maka ya ce kaza akan ko yayi kaza ka ce yawwa kana so a gyara ne ke eh, to zauna bari na sa a gyara shi haka ake yi in a waya ne bari zan kira shi a wayar ce muna tare da kai zan sa shi zan sa wayar a not speaker sai mu yi magana ka faɗa to daga za ka sa ka kama ke da karala da farko za ka da na kaɗawa to haka shi muna buge shi. saboda su abun da suka tsana a duniya shine su yi labarin ya fito duk abin da suka tsana nan shi sa tun zamanin qur'ani aka yi ta saukar da aya ana tona asirin su kuma har yanzu ne ana tafsiri to dole sai ka ji giredar qur'ani tana jeje ka munafukai a yanzu wannan karatun ba ka nufi kowa ba akwai wanda in ya ji sai ya to don ka wa ya sa ka an kira sunanka wa ya kira sunanka ba wanda ya kira yanzu kai arin ma ka tsargu yanzu ka tsargu na kai a tambaya nake ka tsargu ya kai bai zargu ba saboda bai shafe shi ba kai ka zargu ustaz arma isa kai shafin ka zargu na allah ka zargu duka ba in ba ka zargu ba to bai shafe kan ba ne wanda yake yin daga yaji sai ce yau kan famu ake taba ni ba na taba kowa qur'ani yake tabawa wallahi ya ruwa da ba kun da ta zama qur'ani da in ya sa maka gireda mun mun zo sai mu saka mu wuce yadda qur'ani ya sa wallahu a'lamu bima yaktumuna kuma Allah ta'ala yace ya san me ya san abin da suke boyewa Allah ya kare mu daga munafikai da muka sani da wanda ba mu sani ba za a kare wani bayani a rama ko a wuce ta gaba يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله يا سني ni buri da ayar da shiga ta gaba shi kuma aran ba ya hana ya sake mai da muni sa'i kenan ko aya ta 108 Allah ya ce yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah su munafikai daga cikin mafi girman illarsu suna koyi ayyukansu mutane kada su gane kar a gane shi munafiki ne amma ba sa son bai dame su boye wa Allah ba saboda ba zai koyi a wurin Allah ba amma shi munafiki bai zo a duniya a gane shi munafiki ne mutane suke boyewa amma a wurin Allah ba zai boye ba dan ya san me ya san abin da ke cikin zuciyarsu wannan shi yake fasara wallahu a'lamu bima yasmuna abun nan da suke boyewa mutane ba su sani ba Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala ka kare mu daga munafukai Allah ta'ala duk wanda bai da sana'a ka bashi sana'a munafuki ba sana'a bane idan ritaya mutum yayi daga aikin sa bai da aikin yi kuma yana da training a jikinsa ya tsufa to Allah ta'ala ka bashi koda sai da fiwa wata ne ya fi muhimmanci saboda ka samu sana'ar sai da fiwa wata ta fi munafuki muhimmanci Allah ta'ala ya taimake mu na'am الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين su munafikai Allah ya ce allazi da su da waɗanda kanu suka ce da ikhwanihim ga ƴan uwansu a aqidar munafurci ƴan uwansu munafikai wa qa'adu law ata'una munafikai yan uwansu su munafikan su yan wanda suka zauna sai su ce yan uwan nasu law ata'una <laughs> ai mu da muke zaune a nan da irin wani da suke ta su masu imani ne da ba su bi Muhammadu Badar ko ubudu ko Azab ba ma kutulu wallahi da ba a kace su ba fitan da suka yi suka bi shi aka kashe su mu da muke zaune ba gida ne faru gare mu shi ne shi munafiki a kullum yana ga dabararsa ke ba shi mafita ba Allah yake ba shi ba shi munafiki kullum tunaninsa dabararsa ne yayi zai hada kan da san dan ya samu munafurci bai yi ba wato har Allah suna kalubalanta yanzu wani ya je wai yayi shahada to da sun zauna da ba su huta ba law ata'una ma qutilu inda ba su mana biyayya ai da ba a kashe su ba har ma ko ta aya anan ko kuma mu ce kawai قل, قل, نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا يستطيعون يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جزاك الله يا إسحاق آدم مع النبي آدم ما كان عبدنا بذيك الله Allah ta'ala ya kawo mana akan mutuwa kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna cikin suratul jumu'a aya ta takwas abinda muke fahimta shine mutuwa ajali ne duk inda kai idan ajalin yayi sai an tafi zaman su a gida ba zai hana su rasu ba idan ajalin su yayi na biyu kuma ya kawo mana aya ta ala da Allah yake bayyana masu zama a gida ba su zama ɗaya ne wanda suka je filin maya zai zama cikin suratul nisa'i aya ta biyar, to ala ayi halin abinda muke fahimta wanda ya tashi yake taimakon addini ko da dukiya ko da kuɗi ko da ilimin iliminsa bai zama ɗaya da wanda ya zauna baya yi na da cikin sharrin munafukai su ba sa aikin alheri amma duk wanda ya ce sun masa hisabi in ka ce da dukiyar ce wannan wallahi ba don Allah yake ba idan wani ya gina masallaci ce wallahi masallacin nan ma ba don Allah yayi ba idan kai juhudul muqil ka dan dauko dan masara kwano da ka ba su da to me zai dauka da masara daya kai ka ji kwanon masara wa ne da shi kuma su ba su da aikin alheri duk inda ka ga munafiki ba ka samun wani abu da na al'umma da ake amfanuwa sai dai ya zagi wane ya aibata wane yi wani karafi amma daga kada sifarsa ba sufar mutumin kirki bane bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba babu wani bohun da yake amfanuwa babu wasu jama'a da ya tarbiyyantar a cikin al'umma suka zama mutane shi dai duk wanda ya bai iya ba kuma shi din ba zai yi ba Allah ta'ala ya ce me قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين in har masu gaskiya ne to ku tunkuɗe wa kanku mutuwa idan ajali ya yi akwai wanda isa ya tunkuɗe mutuwa lokaci ya yi Allah ya ji duniya babu shi idan lokaci ya yi kowa sai ya wuce Allah ya sa mu cika da imani muna kai Allah ya shirye su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم